خذوه فاعتلوه ila سواء الجحيم kuma za a ce wa zabaniyawa ku kama shi ku ja shi da ƙarfi da tsanantawa zuwa tsakiyar wutar jahim